الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بيان السلام عليكم ورحمه الله idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a karshen aya ta 41 cikin wannan sura mai albarka suratul hud kuma muna cikin kissar annabi nuh alaihi salam wajen inda Allah ce wa qala sabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wato duk da inda annabi Nuhu alaihi salam ya ce ya hawo jirgi shi da mutanen kuma ya umarce su da ambaton sunan Allah wajen hawa jirgin wa qala sabu fiha bismillahi majriha wa mursaha ma'ana ku hau jirgin kuna masu neman agaji da sunan Allah ta'ala ko kuma jirgin za ta gudana ne bismillah wato da sunan Allah ta'ala wa murtaha haka tsayawar ta a gaba lokacin da tsayawar ya kama inda rabbi na gafur rahim yau kuma mu tafi kan aya ta 42 Allah ya wajiye tajribi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تلك jirgin ruwan tadri bihim yana gudana da su fi maujin a cikin tsakiyar wato igiyar ruwa mauj ne tsirin da ruwan teku ke sama an gane ko amwat shine jam'in jirgin ruwa a larabtai mace ce wa hiya tajri jirgin sai ga tana tafiya da su to amma in mun fassara haka zuwa ga Hausa sai ya zama gwaran cikin sai dai mutum sai ga shi jirgin ruwan yana gudana da su fi maujin yana keta wato ainihin igiyar ruwa kal jibali kai ka ce wani katon dutse ne fil irtifai wal izami wajen ɗaukakuwa sama da kuma girma wato kai ka ce dutse ne babba an gane ko to wannan kalbi ba din menene aka kwatanta da dutse ko aka kamanta da dutse shin jirgin ne ya zanto girman sa kamar girman dutse ko kuma a'a tsirin da igiyar ruwa ne yake yi wannan igiyar ruwan kamar da yake tsiri har ta zama kamar dutse wadansu malamai suka ce kalbi ba wato tasbihun ne li alful, wato kamanta jirgin ruwan ne jirgin kamar wani katin dutse mai lalle a cikin ruwa ko a kan wadanda suka ce kaljibal a'a wannan kumfan da teku yake da tsirin da yake ne kowane tumki daya da tsiri daya sai ka ga ka kamar mulmulan dan duri an gane ku kamar lokacin da Allah madaukakin sarki ya annabi Musa alaihi salam ya dauki sandarsa ya buga kan teku lokacin da ya buga an falaqa fa kana kullu firqin ka saudul azim da ya dare din nan kowane tumki ka saudul azim kamar mulmulan dan duri ka tudu wana da nuhu ibn ga nan sai annabi nuhu alaihi salam ya kira ɗansa kana'an sunan sa kira malaman tafsiri suka ce ko malaman dani suka ce ƴaƴansa guda uku ƴaƴansa guda hudu ne guda ɗaya shine kafiri kana'an kenan guda hudu kuma da sam da ham da yafis su kuma dukkanin su musulmai ne haka dai yunus suke faɗa masana tarihi to ya kira ɗaya daga cikin ƴaƴan nasa wato shi wanda ba musulmin ba wa kana fi ma'azilin lokacin da uban ya kira shi ya kasance fi ma'azilin a nesa an safina wato yana nesa da jirgin ruwa yace da shi ya bunayya ya kai dana irkan ma'ana zo ka hau wannan wato ainihin jirgin tare da mu wala takun ma'al kafirin kada ka kasance tare da kafir irkan ma'ana za zaka yi mun ba fil mim wato idgamul mutaqaribin an gane ko to sai ne faranta قال سآوي إلى الجبل يحسمني من الماء قال إلى جبل قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين قال سيدنا يتساوي da sannu zan tare ila jabalin zuwa ga wani dutse ga can ya asumu ne wanda zai tsare ni ya kare ni min alba daga dulmiya cikin ruwa haka yake ba na bukata in hau jirgin ruwanka ku je ku yi daga Ga wani dutse can in ruwa yayi ruwa zan je a hautan dan in je da kike sanan sai annabi nuhu yake dace la asma al min amri allah ba mai tsare wani yau min amri allah daga al'amarin Allah na azaba illa man rahim sai wanda aka ji kansa la asima ba mai tsarewa wadanda suka ce asim bi ma'ana masu anan mulki ismul fa'il ne amma ana nufin ismul maf'ul ma'ana la ma'suma al-yawma a yau kan babu wanda za a tsare daga azabar Allah illa mazahim sai wanda Allah ya riga ya suna cikin wannan magana kafin su gama jawabi wa hala na kuma maut sai kawai igiyar ruwa ta raba tsakaninsu da juna fakana min al-mughraqin sai shi dan kasance cikin waɗanda aka lulmi gulmiyar da su wato cikin waɗanda aka halakar da su cikin wannan ambaliyar. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل سيأكت يا أرض يا كتا إبلعي ماءك هذه هي الوجه alladhi naba'a minki wanda ya bulbulo daga cikin ki fa sharibatu nan take sai kasa ta shanye kayanta duna ma nazala min as-sama'i banda abin da ya sauko daga sama fa sara anharun wa biharan wanda ya sauko daga sama shine sai aka tuye da shi ya zanto sune koramu da koguna da muke gani suna gudana da ruwan tekuna haka waɗansu malaman da suke wa ya sama'u ya ke sama asali kame naki wanda ya riga sauka ya sauka amma kame sauran ai amsiki adal matsari kame daga zubar da ruwa fa amsakat nan take ita ma sama ta kame ruwanta wa zibal ma sai aka kafar da ruwan wa qudiya al-amru kuma aka zartar da al'amari wato tamma amru halaki qaumi ruhin al'amarin halakar mutanen annabi nuhu ga an riga an kammala Wadda wat sai jirgin ruwan ta daidaita alal dudi akan wani dutse da ake kira al-dubi jabalun qurbal mawsil wani dutse ne dab da garin mawsil a cikin kasar iraki wadan suka ce zudi wani dutse ne a kasar yaman wadan suka ce a cikin jaziratul arabiya yake amma da galibi sun fi kawo tarihin zudi cewa yana cikin mausul ko garin mausul ko kusa da garin mausul a kasar iraki hada wasila kuma sai aka ce bau lil qawmi zalimin ne sai ta jinkai ya tabbata ga dukkan waɗanda suke azzalimai ma'ana alkafiri waɗanda suka riga a suka wato kaga da ubangiji subhanahu wataala ya dulmiyar da su ya halakar da su suka zanto kamar kana da an ce zai zulma an riga an kafar da ruwa ubangiji ta ala ne ya kafar da shi ko bai al'amru an riga an zartar da al'amari wanda ya zartar da al'amari kuma shine Allah ta'ala wakila kuma sai aka ce bo dalil qaumiz zalimin ne santar rahama ya tabbata ga zalimai to wane ne yake haka wane ne yake bo dalil qaumiz zalimin waɗansu malaman suna suka ce annabi nuhu ne ba lokacin da ya ga mutanen sun riga sun halaka sai yake bo dalil qaumiz zalimin ne santar jin kai ya tabbata ne santar jin kai ya tabbata da qaumiz zalimin ga waɗanda suke sun ne masa alakanta wannan aya da ayar da ke cikin kada abla al-mu'minun fa idza tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin Allah ke fa idza tawaita anta wa man ma'aka ala al-fulk in ka daidaita ka kama sittin ka na zama a cikin jirgin ruwa kai da wanda suka yi imani da kai fa qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah allazina hadana min alqawmi zalimin wanda ya tsayar wanda ya tsayar da mu ya samar da mu daga mutanen da suke azan ma'ana an ce yake haka kenan kuma shine yake ko da alqawmi zalimin wa rabbi anzilni mubaraka kuma rabbi anzilni ya ubangiji ka saukar da ni munzalan mubaraka masauka wanda take mai albarka wa anta khairul munzilin lalle kai ne yayin masu ba da masauki da ya dace da mu an gane ko kuma suka ce zalimin huwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya faɗa Ko wanne ne dai in annabi nuhu ya faɗa da wahayi ne ya faɗa in kuma ubangiji ya faɗa kai tsaye duk dai zance suna komawa ba an gane ku na da nuhu rabbahu fa qala rabbi inna bani min amri wa inna wa'daka al-haqq وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين lokacin da dan ya halaka wala da nuhu rabbahu sai annabi nuhu alaihi salam ya kira ubangijinsa فقال يا ربي يا أبيدنا إن ابني من أهلي Lallai ɗana yana cikin ahalina yana cikin iyalina wa kad wa'adtani bi najatihi ka alkawarta mun cewa zaka tsayar da ni ne da iyalin gidana ba tare da so gaskiya ba to ɗana ko yana cikin zurriyar gidana wa inna wa'adaka al kuma lallai alkawarin ka gaskiya ne alladhi la kulfa fihi wanda babu sabawa cikin alkawarin ka ya ubangiji wa anta ahkamul hakimin kuma lallai kai ne mafi hikimar masu hukunci gaba daya ai a'lamuhum wa adaluhum duk wani mai hukunci a ban kasa kai ne mafi sani fiye da shi kai ne mafi adalci fiye da shi da ko kana da sani kana da adalci ka kuma zartar cewa za ka samar da ni da yayana to ga ɗana yanzu ya riga ya nemi cikin ruwa an gane ku fala sai ubangiji ta ala ya nuhu innahu laysa min ahlik ya kai nuhu lalle sannan baya cikin ahlinka annajina waɗanda za su tsira a min ahli dinika ko kuma nasa baya cikin ma'abuta addininka ma'ana dai innahu laysa min ahli wannan sanna naka baya cikin ahalinka domin akida ta riga ta rubu tsakanin kai da kai kana tauhidi kana musulunci shi kuma yana kafirci yana shirka babu yanda za a yi kokowa da juna kai daban kuma shi daban ko da akwai dangantaka da ya tsakanin tsakaninku idan akida ta raba to kuma an riga an raba innahu amalun ghayru salih a wata kira'a innahu amila ghayra salih kira'ar wa ali ibn hanbal kisai innahu amila ghayra salihin lalle shi ya aikata aikin da ba nagari ba ya aiwatar da aiki da ba nagari ba shine bautar gumaka shine kiran wani wanda ba Allah ba wanda wannan ya raba tsakanin kai ko kuma innahu lalle shi amalun ghayru salihin ma'abucin aiki ne ba nagari ba sai dai a nan gurin abinda zamu ci akan kira al-jumhur dan me za a ce innahu sai kuma a ce amalun domin innahu lamiri na kuma zuwa ga dan annabi wanda shi zati ne amalun kuma sifa ce yaya za a yi wannan ya zanto la'asin wancan tunda aka ce larabawa wajen mubalaga in so so siffar ka a madadin su ce maka mai siffa sai su ce kai ne ma siffa misali kana so ka ce zaidun jamil zaidu kyakkyawa ne sai ka ce kawai zaidun jamal ai zaidu kyau ne an kare an gane su kana so ka ce zaidun karim zaid mai yawan karamci ne sai ka ce zaidun karam ai shi shine ma karamcin gaba ɗaya ba mai karamci ba shine ma karamci ina fatan kun fahimta to amma da zan ce shi ma abocin aiki ne ba na garba ta aka ce shi ba aiki na garba ne wato mubalaga ne wajen siffanta shi da mummunan aiki an gane ko shine innahu amalun ghairu salih ne shi ma abocin aiki ne wanda ba kyakkyawa ba da haka fala tasalli kar ka roke ni ma dai laka bihi ilmun abinda baka da ilimi a kansa بالتخفيف وتلقراء ولا فلا تسألني كنا وقرئ بالتجديد أو تقراء فلا تسألني ما ليس لك به علم ترى تجديد kar ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kai min in ja ibnik na wato lamarin cewa dan ka zai ko ba zai tsira ba inni a izuka ina maka wa'azi in ji Allah a izuka ina maka wa'azin an takuna min al-jahilin kada ka kasance cikin jahilin a ce mai dalil jahilci yin abin da bai dace ba ba wai rashin ilimi ba yin abin da bai dace ba shine gafi an gane ko bi su'ali ka bala ta'lam kai ta zaka zo kana tambayar abin da bai dace to daga nan bai ba. qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm وإلا تغفر لي وترحمني أكن

duk annabi ne cikin annabawan Allah da girman sa, da matsayin sa, wato dan Allah a cikin matsayin da girman da saukar don ana samu ne gurbin yadda ake bin Allah da haka a matsayin sa na annabi lalle ne rusnawa Allah tun da bawa yake auren wurin ubangiji an gane ko dan a nuna kadaituwar Allah da cewa ba mai tarayya da shi cikin mallakar rahama ko jin kai ko yau mutane azabu rabbi inni a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li in ba kai mun gafara ba wa tarhamni in har ba ku jike na ba ya ubangiji aku min al-khasirin zan kasance cikin masu malai ce kana su'alu nuhin an ta'wilin an ta'wili wa'adin wa'adahu Allah roƙon da annabi nuhu ya tambayar da yawa ubangiji dazu da yace innabi min ahli yayi ne dangane da fassara alƙawalin da Allah yayi masa da an yunjiyahu wa ahla cewa zai samar da jiki da iyalin gidansa fa aka bi zahirin lafz da haka sai da zahirin lafazin cewa in an ce za a samar da kake da iyalin gidanka ma'ana kowa da kowa da cikin iyalin gidanka an gane ku kowa da kowa da wanda ya bi tafarkin ka da wanda bai ba shi haka ya fahimta alƙawarin tunda dai an ce ahali duk wanda ya danganta da shi cikin dangin gidansa ahalinsa ne cikin yanzu wa atba at-tawil bi muqtada bi muqtada hadha zahir da haka sai ya bi tawilin gurgudan wanda ba at-tawil ya bi wannan tawili bi muqtada hadha zahir gurgudan da zahirin lafazi ya nuna wa lam ya'lam ma ghaba an bai san abin da ya faku ba na cewa a ce masu imani ba a samar da su daga azabar marasa imani kai ba a samar da su daga zabar ubangiji fa qaddama ala hadha fa ala hadha su'ala dan haka sai yazo yayin wannan tambaya bi hadha sabab saboda wannan sabab an gane ku bi hadha sababi mu'atabatu Allah azza wa jalla ala su'alihi ma laysa wa'duhu bi ridatihi bi kufrihi wa amalihi alladhi huwa ghayru salih wato dan wannan sababi ne ubangiji ta Allah ya zarge shi dan saboda mai yayi tambaya game da wancan alƙawari da aka yi wanda bai shafi kansa ba wanda yake ya kafirce kuma ya aiki da bana wa kad alama Allah annahu mughriquhu ma allazina zalamu Allah ya ba labarin lalle zai dumbe da shi da wanda suke azzalimai wa yanhahu an mukhatabatihi bihim kuma ya ce kada ka tambaye da dangane da su su azzalimai din an gane ko la tufatibni bil ladina zalamu innahum mubarakun kamar da riga ya ba ya gabata فأشفق من ذلك الهلاك فلجأ إلى ربه فأشفق نوح من إقدامه على سؤال ربه فيما لم يؤذن له فيه ko fima ma lam yu'zin lahu fi daga nan sai annabi Nuhu kuma tsoro ya kama shi dangane da yadda ya roki ubangiji abinda Allah bai masa izini ba fa kafa ya furgita fa kafa Nuhu min zalika halak ya furgita daga halaka fa laja ila rabbih azza wa jalla ya kuma ba ya fake zuwa ga ubangijin sa wa khasha lahu ya kaskantar da kai gare shi wa da'ahu ya kiraye shi وسأله المغفرة والرحمة يرجع غفرة الرحمة لذلك لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ما لك دومن قائدة ما لم فدا حسنات الأبرار سيئات المقربين كاوا من أيك ذات ما تطاعة سيئي كما قال ما تطاعة abin da za su yi ba a zarge su ba yana matsayin jaizi yan almukarrabu ne suke saboda girman matsayin su sai zanto zargi a wurin su wato abin da suke cewa shine inda wani gama garin mutum ne ba annabi nuhu ba yace ya ubangiji dana yana cikin zuriyar gidana kuma ka alƙawarin zaka samar da mu da zuriyar gidanmu dana ba cikin zuriyar gidanmu ne a matsayin mu na gama garin mutum in ka wannan tunanin babu komai jaizi ne tunanin amma a matsayin annabi nuhu na annabi manzo martali ko farkon martali din to lalle wannan kuskure ne a tare ko kuma abu ne alal akalla za a ce ya tantance ubangiji ya zarge daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da zai da fita da suka zo suka yi kariya ba tare da ya bincike ba sai ya ba su izini sai Allah ya ce afallahu anka lima azin talaffu Allah ya maka afwa amma dan me kai musu izini ma'ana yanzu mu idan munafikai suka zo suka ba mu izini ai ba wani jira tunda ba a mana wahayi zahirin da ya bayyana da za mu gina mu karba amma manzo Allah ya kamata ya danyi digiri kuma yayi bincike ya ji kidira za a fallasa ko ba za a fallasa ba karban uzurin da yayi da gaggawa sai zanto abin da ya tantance a zargi amma sai aka fara gabatar da abuwa sai zanto zargin labari ne amma an afa Allahu anka lima abinta lahu yanzu lokacin da ake gabatarwa ba zargi bane ba labari ne domin afuwa ta riga ta riga yi ne zargin da za a ce lima azinta lahu sannan a zo a ce afa lahu anka to da ba san halin da manzon Allah zai samu cikin saboda ya fi kowa tsoron ubangiji ya fi kowa kaskantar da kai ga ubangiji da kansa yake suratul hud ta sa na yi kulkura saboda me fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatazau wai cewa fastaqim kama umirta ka daidaita kamar yadda aka umarce ka sai yake shiga tunanin yaya ne kamar yadda aka umarci da zai iya kuwa saboda wannan tunanin da razana da kaduwa har fulfula ta fito daga cikin sa sallallahu alaihi wa sallam to ina ga wani mai ibada mai wata ko zikiri ko halala yake ji ba tsoron Allah sai mu dinga ji ka cewa ubangiji haka ko wani sai aji ah, baya bukatan aljanna ji baya bukatan ji baya jin tsoron wuta baya bukatan aljanna sai mu mutum ganci fata irin wannan magana jahilci ke sa a faɗe ta wa ma kadarullah hatta kadarki bu su Allah hakikanin girman sa ba inda a ce akwai girmama Allah tattare da bawa da ba zai iya jarinta ko taurare wanda mutum zai fita wanda magana ba gobe ka duba ba annabi cikin annabawa a'udhu bika an as'alaka ma laysa li ilmun yadda yake kira kin ne kin ka kanta kai ga ubangiji to wannan da kai da ba annabi ba wani farar hula kawai ka kai na ga bulanka cikin dare da zikirin da bai taka kana wannan sai kare cikin sun mutum ya dauka cikin ya ji sunan mutum kalla lamma yaqdi ma amara har yanzu dan adam bai karasa abin da aka neme ka kare dauka mun gidin mun jira to dan saboda haka annabi nuhu ya roki ubangiji ya neme gafarta masa walaysa fil ayati ma yaqtadi sudur zambin wa ma'siyatin min nuhin alayhi salam siwa ta'wilihi wa iqdamihi ala su'ali ma lam yuzan bi ma ne cikin jerin ayoyin nan babu wani abin da ke nuna an samu gangarowar zunubi da sabo daga wajen annabi nuhu alaihi salam in banda da fassara da yi dangane da wancan abu da kuma yadda ya yi ikidam wato ya fuskanci ubangiji wajen roƙonsa abinda ba a yi masa izini ya roƙa ba wa hadha laysa bi dhanbin wala ma'siyah wannan ko ba ya kirga a matsayin zunubi ko ma'asiya wallahu a'lam kana li nuhin zawj thani malai ta annabi nuhu yana da mata guda biyu wa arba'u banina da yaya hudu fa da zawjatun wahida wa ibnun wahid sai daga cikin matan kan ta halaka wannan kan kamar yadda suratul tahrim ta bada bayani a can da kanta dan ɗaya daga cikin su kuma ya halaka ai kana'an ma al-halikina wa nadama anuhin al-baqul wato shi dan ɗaya daga cikin da ya halaka shine kana'an ya halaka tare da masu halaka sauran kotun tsira tare da shi wato da su musalasa su uku kowanne yana da mace da sun tsira su da matar su fa mujmu'u man da fi safinati samaniyatu anfarin ma'anuhin alaihi salam malai sai adadin wanda suka samu tsira cikin mutanen annabi nuhu mutum takwas ne tare da shi annabi nuhu haka wadansu malaman tafsiri suka ce amma dai ba nasi ne nuna haka ba wadansu suka ce ashirin wadansu suka ce sittin adadi mafiya yawa da suke bayarwa na wanda suka imani da annabi nuhu shine mutum amana ban ga wani adadi cikin da adadin malaman tafsiri suke faɗa ba wanda ya wuce tamanin to ka ma mutum dubu aka ce kai shekara dubu ɗaya ba su kana wa'azi a ce dubu kawai suka ansa amai da ku kaga lallai mutanen ba karamin kan da yawa gari ko ba da ko ba kai dubu mutum tamanin ko mutum sittin ko tabbas din mun ra'ayin da mala abu da gumin kawo ma'ana mutum tabbas da suka imani cikin shekara dubu babu hamsin shekara ɗari tara da hamsin ana wa'azi babu kuma wani zarfin zaman da zarfin makan wanda annabi nuhu bai amfani da shi ba dare ya kira da dare rana ya kira da rana taro ya yi lacca cikin taro ɗaiɗaiku a bisa gida biyu ya bi ba abin da rabbi inni da'utu qawmi wa nahara yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama li taghfira lahum fi azalihim ba ko da bai amfani ba wani zarfin zaman ko zarfin makani ba wani salon kira da bai amfani da kuma da yake nan kun tuka abin da kake istaghfiru rabbakum innahu kana

wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum ya baku ku lambuna da koramu da fadamu ya sanya muku koguna a cikin kasashen ku yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar abin da kawai ya faɗa gina a cikin wannan mai da kashi hankali to amma a wurin a annabi nuhu dan da addini ko bai kyauta ba kuma dan ra'ayi da kaune kuma dan kishin addini ne ya matsa da yawa dan ka gane tarihin kafirci a duk inda yake a duniya haka yake cewa bin Allah wani ne ta'addanci a yau cewa a kada da Allah da ibada ya zama usuliyanci ya zama terrorism cewa a kadai ta Allah da ibada a cikin kadai a hukunta dokar Allah a banka da wajen wannan usuliyya ne to abin da dai faru ke فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعيذك من الجاهل أن تكون من الجاهلين في قبلك يا رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين وكافر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك إذ قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إذا سيأكد يا نوح وتياك نوح اهبط بسلام منا ka sauka tare da aminci na musamman daga gare mu salam din nan amintuwa daga dukkan wani abin ki da zaka ji ko ka gani zaka sauka cikin jirgi kai da mutanenka garwaye da aminci haɗe da amincin ubangiji amintuwa daga dukkan wani dangin abin tsoro ko abin da hankali wadanda suka fasara salam cewa bi salamati zaka sauka kai da mutanenka tare da gaisuwa ta musamman minna daga wajen mu inji Allah tahiyya wa barakatun alayka da kuma dangin alkhairai masu tarin yawa akan ka albarkatu masu tarin yawa ta talarci wa ala umamin min ba a kuma da dangin albarkatu masu tarin yawa akan al'ummar waɗanda da suke tare da kai su safina cikin jirgi ai min auladihim wa zurriyatihim wa humul mu'minun wato aminci da albarka su tabbata gare ka sannan albarkatu su tabbata akan zurriyar waɗanda ke tare da ke cikin jirgi waɗanda za a haifa nan gaba tun kafin su zo Allah na musu alƙawarin ƴaƴansu za su zanto masu albarka wa umamun sanumatti'u akwai waɗansu al'ummatan daban kuma yanzu ubangiji ta'ala sanumatti'uhum za mu dan jiyar da su daɗi fi duniya a nan gidan duniya Don thumma yamassuhum minna azabun alim sannan daga baya kuma azaba mai radadi ta shafe su daga gare mu fil akhirati gidan lahira wa hum kuffar wa tusuni kafar malaka ilahuna intahat qissatu yazo anan ne kissar annabi nuhu alaihi salam ta kai وفيها ما يفسد الى الانبياء الى ان الانبياء لا يذكرون ان الله كذب a cikin kissar za mu fahimci cewa lallai annabawa ba sa kaga ma ubangiji ta ala kariya wa yaqafuna a anfusihim fi akalli shay'in mimma yuhimu annahu khata'un fi janibihim kuma lallai suna jin tsoron ubangiji cikin mafi kankantar abin da Allah akalli wahami ne ma a dauka kuskure dangane da su wa yarji'una ila rabbihim azza wa jalla alladhi asamahum kuma kullum in abu ya dame su suna komawa ta fushi zuwa ga ubangiji ta'ala wanda ya sanya a zanto ma asumai thumma asaba ala kisati nuhin fa qala Allah ya tike tilka min anba'il tilka ita domin domin zuwa ga kissatu nuhin wannan ta annabi nuhu alaihi salam min anba'il ghaib yana daga cikin labarai na gaibu nuhiha ilayka da muke yin wahayin su zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma ma kunta ta'lamuha ba ka kasance masani game da kisar ba an ta kai din wala kaumuka haka mutanen ka ma ba san komai ba cikin labarin annabi min qabli hadha kafin wannan wahayi da haka su biyar kai hakuri wajen bin Allah kai hakuri wajen kisar da manzanci al aqibata lil muttaqin lalle kyakkyawan karshe yana tabbata ne ga waɗanda suke masu takawa masu jin tsoron ubangiji to anan gurin kisar annabi ruhu take idan mu kuma ta ba mun karanta ta cikin suratul araf kuma za ta sake mai zuwa a cikin wani surori daban-daban kuma za ta zo ma a ba ta sura guda ita ce suratul nuhin alaihi salam sura ce gaba ɗayan ta cikin sura annabi nuhu ce duka dai abin da ke ciki daukan zuriya irin ta annabawa da hakuri irin nan bayan da darasin cewa a je aiki na da'awa sawa'un wanda zai da'awa da ilimin sa wanda zai da'awa da dukiyarsa wanda zai da'awa da shawararsa aiki na da'awa ba aiki ne da mutu ba aiki ne mai wahala dan haka ma Allah ya zaba wa aikin zarata cikin bayinsa suka wuce ga su ne annabawa da manzanni daga nan sai masu kwatantawa daga nan sai masu kwatantawa gwargwadon yadda mutum ya bi sahun annabawa gwargwadon yadda za a ga ya bayar da muhimmanci game da ubangiji sai tsayin daka wajen fadar gaskiya duk abin da za su ja masa irin yadda annabawa suka tsaya tsayin daka kaga annabi shi kadai cikin mutanen sa ba wanda ya imani sai har kuna sanar da hadisin muslim hadisin bukhari ma kai da muslim manzo Allah sai an nuna masa al'umma ya ga wani annabin wa ma'ahu raha tare da shi adadin da bai kai goma ba shine arha raha daga uku zuwa tara wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan wala annabi mutum sai yayi imani wala annabi mutum bi kadai suka yi imani da shi wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad wani annabi ma ba kowa tare da shi haka yazo yayi wa'azin ya koma baba da gaskiya duk wannan izina ce bisa da cewa innal haqqa la yu'rafu bil kasrati wa innama yu'rafu bil adillati shar'iyya ba a gane gaskiya ta hanyar yawan yoyo a ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilan shari'a inda a ce wanda suka fi yawa su suka fi gaskiya to tsakaninmu da kafaran duniya wa ya fi wani yawa kafarai sun fi yawa amma mun fi gaskiya tunda mu muke rike da wahayi to haka ka'idar gaskiya ce mabiyanta kaɗan ne ka'idan ƙarya kuma yoyo take tare da ita wa yanta sai aksar man bil ardi doka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun bugu da ƙari kuma ayar tana nuna mana annabawa kansu ba su san gaibu domin da annabi nuhu ya san gaibu da ba zai roki abinda daga baya za a zarge shi dan zai san cewa in na ce kaza Allah zai ce min kaza to karshe da ba zai ce faɗa ba amma rashin sanin gaibu shi yasa sai faɗa da aka zarge shi kuma sai ya roki gafara kuma ga na aka ce da Allah sallallahu alaihi wasallam tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayk labarin gaibu ne muke labarta maka ma kunta ha da ba ka sani ba kafin a saukar da wahayi kan manzon Allah bai san kisar Annabi Nuhu ba kowa Annabi Nuhu ko ya rayu ko ya mutanansa ko me ya faru me ya faru da su ma kunta ta'lamu ha anta wala qawmuka min qabli hadha fasal haka dukkan annabawa suke babu wanda ya san gaibu cikin su annabi ibrahim alaihi salam da baki me yayin labarin su da bakin sa baki suka shigo masa tsammanin sa bakin bil adam ne dan ya san gasa safar ɗan adam me ya faru faraga ila alihi fada bi idlin sabil fa qarrabahu ilayhim qala ala taqulun idan ya soya dan akuya ya ya rago ya kawo musu ya ajiye ke bismillah tafaddal ya dauka bil adama da ya san gaba zai ba su zai ja wahala ya yanka ragonsa ya gaje shi ya bankare ya malango ya kawo musu amma bai ya kawo musu ya kawo musu ya sun kici falan mara a aidiyahu la tasilu ilayhi nakira wa auda bil musifa da ya gaba hannunsu bai kai kan abincin ba to fa sai lazana da zai gane ya razana kalu la takhaf kar ka tsorata ba bakin sharri bane ba duk da ba mu ci abinci ba ba mu ci bane dan ba mu bukatar abinci dan dirin mu ba a yi mu dan mu ci abinci ba inna ursilna ila qawmin ya da zango muka zo amma inda aka tura mu an tura mu mutanen wajen annabi mutanen annabi mu je mutanen annabi mu je mu halakar da su nan kawai ya da zango muka yi aikin mu zo mu maka fita da matar kala ta yi kafin su zo bai san ma matar za ta yi <laughs> ga baki ga shimfiɗa ga ma bai san mala'iku bane ba sai da suka yi bayani da aka tura zuwa garin annabi nuhu me za ku je za mu halakar da garin gaba daya za ku halakar inna fi halufa a garin ba ku annabi nuhu kaga baya da labarin shi za a samar da shi suka ce na hannu a mumkina mun fi ka sanin waye ke cikin garin lanunajjiyannahu wa alahu illa a kana min al-ghabirin shi da ihalin gidansa za mu samar da su matarsa sai kawai tana cikin waɗanda za a ke saura cikin azaba duk bai sani ba dole dalili na annabawa ba san manzanni ba san ba annabi lodin da suka je wajen sa shi ma ya dauka mutane ne Wala ma ja'a bin lutan fi abihim wa baqa bihim zar'a wa qala hada yawmun asib ya ga samari kyawawa mutanen garin sa kuma sun jarrabu da neman maza nan take sai ta kai ya kama ya zai ya bada kariya ga wannan bakin samari da suka zo kar ba zo a tozalta bakin sa yake wannan rana ce mai wahala gare ni rana ce mawahalciya babban bala'i da ya karu wa da'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ku ضيفي وجدت ولن الله كيف كن يتدري في كلمة بكي ألا تملكم رجل رشيد cikin ku ba wani kin duk ne yin da muku azi ku dana abin da kuke yi to a lokacin nan bakin suna cikin su ke mun malaiku bane yi ko bai gane su malaiku har zuwa lokacin da suka ce ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka fa asri bi ahlika bi jiz'in min al-layl wa la yaltafi minkum ahadun illa imra'atak innahu musibaha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib فلما جاء أمرنا جعلنا آلهة سافرها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة manzan Allah bai sani ba annabi Ibrahim annabi Nuhu da sauran annabawa duk sani ba Allah na sanar da su abin da ya ga dama cikin taskar gaibi abin da ya sanar da su in an fatanta da abin da ya koye musu abin da ya sanar da su din bai kai kashi ɗaya cikin miliyan ba domin ilimin Allah la hudu da lahu abin da ko aka sanar da su mahadud ne sananne ne abin da ko Allah yake da shi ilimi la hudu da lahu Abin da aka ba su na ilimin gaibo balgato musu ne aka yi cikin da Allah ya ga dama to duk abin da Allah ya bai wa dukkan mai ilimi na ilimi ko ya tara shi ya dunkule ya mulmule ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalilan da mu da annabawan da kowa da kowa da duk wanda Allah ya sanar da wani abu Allah sai ba sanar da ku wani abu na ilimi sai dan kankani auren yana wurin su ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna in dai muka bi da qur'ani mu riga mu huta shi kuke jin muna cewa a koma wa qur'ani a koma wa qur'ani a koma wa qur'ani yanzu wannan abin da na ma'anonin ayoyin nan da na karanto inda a ce da hausa kawai na faɗe su ba tare da na alakanta su da cewa Allah ne yake ba sai wani ya ji haka amma daga jan an koro ayar ko da mutum bai san fasar kalmomin larabcin gaba ɗaya ba ya san lalle hudda kuma sai ya ji ta fanfata murfin zuciya haka alqur'ani haka kuma hadisin manzon Allah wannan ita ce karshen kisar annabi Nuhu alaihi salam annabi da gaba da biyo bayan annabi Nuhu ta fuskar jerin annabawa shi annabi Nuhu mai Allah ya gaba da shi وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن عجمي إلا على الذي فطرني أفلا تحقلون وإلى آدم يزوى بكبير الآداوة وأخاهم هودا من سورة مكتوبة النبي هود عليه السلام أخوهم بالقبيلة دو أوانسي كنن تفسر قبيلة ينتسب إلى آدم yana dangantuwa zuwa ga kabilar Ad min zurriyyat Sam ibn Nuh wanda Adawa kuwa suna cikin zurriyar Sam ne ibn Nuh kala da yaje yace da su ya kaumi ya ku mutane na ubudullah ku ta ma Allah ta'ala wahda mu shi kadai ma na kun min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta in ba shi din ba in antum illa muhtamun ku din ba komai kuke ba sai dai kawai kuna kirkira duk abin da kuke bautawa ba Allah ba ku sani cewa kirkira kuke yi kuma kadibuna ala Allah ku kuna yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya ne ya kaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajra ni fa ban tambaye ku ba wata lada game da abin da muke kisar muku na cewa ku bauta mu Allah ki kadai wannan za ku dauka ladan ne yayi muku nauyi shi yasa ku kike karban sakon da nazo da in ajriya illa an allazi fatarani na baya wurin kowa sai wurin wanda ya halice ni shine Allah ta'ala afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ku gane kimar abin da nazo muku da shi ko gane kuma lalacewar abin da kuke kai wanda ku ga da wajen ku sai ku ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وأزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويقوم يا قوم تعالى استغفروا ربكم ku nemi gafaran ubangijin ku mina shirk daga wannan shirka da kuke kamar yadda muka faɗa a farkon wannan sura in an ambaci istighfari an yi shiru to tuba ta ce kamar yadda in an ambaci tuba kuma aka yi shiru istighfari ta ce idan an hada su da juna ga istighfari ga tuba sai zan zo tuba din shine barin zunubi istighfar kuma shine neman a yafe na da da mutum ya rigaye kamar da Allah ya ce wa an taksiru rabbakum summa tubu ilayya ta farkon sura sannan yace dai su ya qawm ko ya qawm istighfar rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangiji ko summa tubu ilayya sannan kuma ku tubu zuwa gare shi yursil samaa alaikum midrara idan kun yi haka ubangiji zai aiko muku ko da girgije daga sama shine ruwa wa kanu kad muni'u a lokacin da yake faɗa musu wannan magana an jarrabe su da fari an hana ruwan sama sai yake tunatar da su abin da zai ja su zuwa ga sa'ada ta duniya kan ma kafin lahira wato istighfari da tuba yursil sama alaikum midraran ubangiji zai ako girgije a gare ku ya zanto midraran mai yawan malalar da ruwa midrar siga ce ta mubalaga wato ala wazan mif'al kenan an gane ku wa yazidkum quwwatan ila quwwati kuma ubangiji ta'ala zai kara muku karfi ya zuwa karfin ku na da yace karfi ya shiru karfin arziki ya jiki karfin soja ya shiga ciki kowane irin dangi na karfi da daula take karfafuwa da shi ya shiga zai kara muku doriya akan nada amma da karfin kun to ba da sharafin da yi ba. wala tatawallu musulmi, kada ku juya baya na, kuna masu kafirce mu ubangiji ai ne kuna masu hada shi da wani wajen ba da wannan ya nuna suna cikin kafircin ba Allah ya ba su amma sai nuna musu inda za su yi imani da sai tsora musu karfin akan karfin da ya kara musu wa yazidkum quwwatan ila quwwati an gane ku wato wannan ke nuna a cikin bin Allah madaukakin sarki baya dawo talauci yana dawo ɗaukaka yana dawo daraja kuma bin Allah subhanahu wa ta'ala baya sa ka rasa abin da kake ciki da a'a yana ƙara maka ne akan nada in ko da ba ka da shi kuma yanzu ka samu karan farko kan ubangiji zai jarabe ka dan a bayyana sauran mutane gaskiya ko rashin gaskiyar imanin ka daga ka gare a musulunci hannu biyu sai matsala ta kan matsala ta kan matsala ta kan irin matsala da babu ita a jiya da shekaran jiya kana bin Allah sau da gaba ka tuba daga zurbi sai ga matsalolin da sun zo sun baibaye ka wanda da je da kana cikin zurbi babu wannan jarrabar dan a bayyana mutane a ga iman su gane imanin gaske da rikin nabi domin daga cikin mutane manya mu'mina nan su manya abudu Allah ala har akwai wanda yake bauta ma Allah a karkace tafiyar kaguwa yake fa yana asabahu khairun yatma annabi ya ce shari'a ya ce Allah ya ce manzan Allah ya ce musulunci sai ga alkhairi ya zo to sai yanzu eh lalle a ce addinin gaskiya wa yana tafatu fitnatu amma idan wata fitina ta same shi ya ce zai dan baka shari'a na suka saki ya ce zai bi Allah zai gyara harkar mu'amalar sa ta kasuwa ya ga musulunci sun bai bi shi ya ga sai faduwa yake yan kwana biyu watan farko wata biyu matsaloli sun bai bai ta ko ina to shikenan in talaba ala wajhi sai kai me ya zafi sai ya wasa ya fata bin Allah din ya fata bin manzon Allah din ya fata gudanar da tsarin Allah a cikin sa ko cikin aikin sarabauni ko cikin sa in an ga Allah in kana cewa Allah Allah ba bana to ba za ka ci ba in dai kike komai Allah Allah din nan addini addini din nan musulunci musulunci din nan ba za ka yi labari haka ya dauka to mai irin wannan tunani Allah ke khasirar duniya wal akhirah yayi hasara duniya da lahira zalika huwa al-khusran al-mubin wanda ita ce hasara mabayyaniya daga ita babu hasara cikin ka za ka gane yayi hasara saboda idan ya koma farnar kada ba zai samu bukatar su biya ba eh zai iya samun kuɗi zai iya samun miliyoyi amma sai Allah ya ƙara sa masa zalama da haɗama da mayata ya samu ya samu kallabi ya akulu wa lafi haka manzon Allah ne kamar wanda yake ji baya kuɗi yayi ta samun kuɗin ai ta bude masa kafofin kuɗin amma kuma ya kasa kuɗi yadda zaka samu awa bakwai ko shida kana barci shi ba zai iya haka yadda zaka ji ɗanɗanon miyar kuka wanda aka sa maka wake saboda baka da kafin miya shi ga shinkafa su yana cikin da ya dauka zai fi ya ji wata sanarwa dala ta yi sama ko ta faɗi ko kaza ko kaza sai ya ajiye abinci abincin da bai sake suna wata abinci ya tsaye akwai bala'in da ya wannan kasira duniya wal akhirah haka zai tara ya tara ya tara jama'a fa au'a ya tara ya kuma tarawa ya sabu anna malahu akala da zamanin dukiyar za ta dawo mata sai ya gama tarawa sai ya bai ci komai ba haka ba ka kasa ya tsara banka ba ka kesa arzikinka tun da sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka baka wayi gari da lafiya ba dole ya mutu ya bari yana ji yana gani yana numfashi da kirda kare yana suna akawun ɗinsa a kuri miliyan kaza akawun ɗinsa wuri kaza ko miliyan kaza ga mota kaza ya sayo duka sati ɗaya yana hawa bai gama ba yana tunanin matsala yana tunanin dukiya haka zai mutu ba istighfari babu hailala kaga da dunya wal akhirah yasa ya yi uwa kar mu dauka kururu ta duniya yanzu mu dauka wayan mun ba Allah zamu ji halin da Allah zai jarrabe mu dan ka'ida sunna sake wannan ma kana Allah li yazara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib wa ma kana Allah li yutlakum al ghaib ubangiji ba zai kyale mu ne kan abin da suke ba sai an jarrabe su dan a bayyana da nagari daga mummuna a gane waye mummuni nagari wanda ko ana dakawa a turbi yana nan kan imani wane ne wanda in da zai ya ci salat yau aka canja bai samu salat ba sai zo gane ko rama da kuli kuli zai canja dan mutane su gane mummuni na gari su gane wanda ba na gari Allah ya fi san manzon Allah sama da kowa a duniyar nan ba taɓa yin wani bawa ba da Allah madaukakin sarki ke san irin manzon Allah ba kuma za a taɓa yi ba tare da haka ya mutu silkensa yana matsayin jingina a gurin wani mai hude kan sa'i 30 na shari'a Allah baya san shi ne jingina aljannan ma kanta ba wanda zai fara shiga sai ya je ya bude ya ji kowa zai tsaya kai bayan ma an ce yan aljanna an gama hisabi yanzu aljanna za ku taru in sha Allah a kofar aljanna mu tsaya bayan mun taru mu tsaya a ce ku shiga mana gaba irin masu gaggawa mun shiga mana ce wani ku da shiga sai manzo Allah zo ya ce ku wa ku shiga duk yan aljannan sai annabin ya ce yan aljannan ma sannan su shiga aljannan wannan yana wanda yana matsayin ne yana a wurin ashaddun nasi adawatan lil ladina amanu sune al dan Allah ba san sai kasara ko dan wani hikima dan wani hikima a ce dan wani rasa dan mun samu matsala kar mu kauce ma shari'a duk kalubalen da za mu fuskanta shi da gidan tafiya ba a gane cewa ka isa dan adam sai lokacin da ka sami abokanan gumurzu da kai suka buga ka buga baka danye ba ka kai labari a bai da kowa zai goyi banka da za ka yi labari in ko za ka yi sabo kowa zai tantar da amma in ka ce abin Allah kan sai wani ya yi kama da ba yadda ka iya annabawa sun ce a ga Allah aka sa wa kazalika da Allah li kulli nabiyyin aduwan annabawa kowanne annabi an samu abokan adawa sai kawai kai ka ce mana zama ka abokan adawa ba lokacin da zauna kowa ka wuce ce sai kai in ba kai baka da ko ya Allah bai yi duniya da su zama haka ba dan haka mun tsaya lalle mu ba Allah ubangiji zai haɓaka arziki Lallai akwai gazaba akwai kalubale amma dai inna taki mata lil mutaqin karshen makoma kyakkyawar kuma tana tabbata ga masu da haka yake wajen kun kowace ila ku wata kuma da wala mutane su sai suka ce قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا ذلك يا هود هذه كلمة رجل الدنيا يا هود ما جئتنا ببينة هل يعتبر كمان هدى وفاء burhanin ala qawli ba wani dalili babba da ka bamu kan wannan da'awa ta cewa ka da Allah da ibada wa ma da an bitariki alihatina an kauli da kai ba za mu kyale allolin mu badan zantanka an din nan sababiyya bi ai bi sababi saboda zantanka mu ba za mu kyale allolin mu wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma da kai mu ba za mu taba yin imani da tun da wa ya faɗa sai dai ka to ko da za a faɗa ma hakan kar hakan ta ka dangi gashi an faɗa wanda suka fi kima da daraja duk wannan darasi ne ake ba masu wa'azi darasi ne ake ba wanda suke shiga kauyuka da ta kasashen maguzawa ka je ka samu maguje kana masa wa'azi aziki kuma yana masa ne. <laughs> ba mun taba raka yan uwa masu wasu maguzawa wata rana a wata kasa ta kasa su maila ne aka yi wa'azi aka yi wa'azi wanda suke da tare yake kai yaro ai duniya sai ta lalace idan kowa ya mutu <laughs> yace dole wajen mu ga wannan giyar da ke waɗansu kuma su je su ja kunun zaki waɗansu su ja kunun kanwa in suna teku amma a ce kowa kunun kanwa to teku muke yi dole waɗansu sun sun ja wannan haka wanda su ne faɗa kaga wannan bakar magana idan ka faɗa ba shi da ba za ka iya faɗa to sai ka jure a wannan lokacin babban abin da ake so ka kanada daga wajen wanda bai imani da kai ba in ma ya ƙi ta yi imani to ka yi kokarin ka ja hankalin sa yadda ba zai faɗa da kai amfanin faɗa kar ya faɗa da kai kar ya fata ma lokaci saboda kai mai da'awa ba ka yin fada sai wuri ya kure kai musulmi ba ka tashi jijiyar waya kai wuri ya kure an yi amfani da kowace dama ta kare sai rikici to sai a yi amma matuƙa akwai hanyoyi daban-daban to za a tsaya dai saboda gwargwadon yadda aka yi fada gwargwadon yadda aka fatawa da'awar ka lokaci dai ita ce da'awa da ta fitra fitratan lahi allati fatara na nasa alaiha la tabdila li da in dai za a baka hakkin kai a saurare ka minti 20 ko da muke cikin nasara wuri kaza ne cikin zani mafi karancin nasarar da ake so ka ka jefawa abokin adawa ka da zaran ka jefa masa sai ka kasa matakin farko domin tanka tana nan tana nan in ka bi ta ka sake bi ka sake ciki ka sake ciki shikenan sai ta kauta ya kini ya mai gurbin ana ta riga ta tashi domin ka tabbatar kan abin da yake kai da mummunar aqida ya kini ne to yana da wahala ka cire dan adam da bai kini zuwa ya kini dan wannan yana kan shirka ya dauke ta a matsayin ne yana kan bid'a ya dauke ta a matsayin musallama an sallama kawai jira ake abu suka kaho a jirgin kiyama sai ne yake to kai kuma ka zo da tauhidi ka zo da sunna yayin da ka zo da tauhidin nan yaqini ne kai a wurin ka. kuma yaqini ne a qur'ani a hadisi shi kuma wancan abin da ya kudurce yaqini ne a wurin ka, zai wahala ka cire dan adam lokaci guda daga yaqini zuwa yaqini da wata to da haka sai ka bi wata hanya da za ka turo shi daga yaƙinin su zuwa shakka sannan sai ka ɗauke shi daga shakka zuwa yaƙini ka jefa masa shakka ka dama masa lissafi duk hujjojin da aka ja faɗa masa ana raɗa masa ka karere ya suka rusa daga duk makamansa na hujja sun tsari zai yi rigima ko bala'i sai zai yi rigima in baka yadda ba kenan ni da na faɗa masa ga hujjarka kuma na rusa na ka nan ba daidai ne ba ka rike da gaba to ka bar ka zai je ka ya sau nawa ake zuwa a samu kirista a yi musu wazi a musu wazi da an jefa musu shakka wani ya shekara ɗaya yana cikin shakka daga baya ya ƙi ne ya zo wani ya wata ɗaya wani barkwatan bincikensa wani kuma da ya yi tattar zai cikin bincike dan kanan sai ya mutu shi sa sai suke rigima kar ku bari su saurara lanatin da kirista ya suke wa maguzawa da suke sawa cikin kirista ya idan an zo kiran ku zuwa ga musulunci kar ku saurare su sai dai ku saurare su to da haka da kun zo wa'azi sai sai to wani musuluncin zamu yi tijariya zamu ko kadiriya ko izala yanzu ka ga saka a matsayin addiba a matsayin kai ne mai kai farmaki yanzu kariya zaka so kake dole sai ka nuna masa ai duk ɗaya ne kowa ma musulmi ne idan kace duk ɗaya ne kowa ma musulmi ne ke dan me kuke faɗa dan me kuke rigima idan kace ba ɗaya bane wancan daban wancan daban sai to musulunci naka ban san ko da iri bane ba ya za a yi wannan daban wancan daban kaga ya sa cikin matsala a madadin kai ka fara kai hari kai masa bayanin rushewar kiristanci da a wata ta annabi ita dan Allah ne ka rushe ta karmurguza ta to ba zai ba su wannan damar kisa mai wa'azi idan ta je wurin abokanan ka idan abokin adawa ya yi maki sai haka ke maka kisa kake ganin duk wanda ba ya son gaskiya ya so a yi saboda an yi wa'azi kare ta zai to sai ya hana ya da an zo kafin ka fara wazi ina da tambaya bari mana in gama su amma idan ka zanto dan ina da tambaya to sai jiho maka tambaya da za ku yi awa ɗaya babu natija shi bai faɗi ba dama a faɗe yake kai ne ka faɗi baka samu cigaba ba da iya ka kasa samu ladan kai wa'azi amma ba wanda ya shirya ina fata kun fahimta wa ma nahnu bi tariki tana an qawlika wa ma nahnu laka suka ce da dai mu ba za mu taba yi imani da sai dai in الكتب تقول إن اعتواك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم in na kulu suka ce babu abin da za mu faɗa illa a sharaka ba'adu alihatina biki ba sai dai kawai wani sashi na allolinmu sun kai maka farmaki da mummunan abin ma'ana allolinmu suka yi fushi da kai shi yasa kake san bandu kai musu tawaye kace a zo abota a Allah shi ya saraka babu alihatina biki wani sashi na allolinmu kenan sun farga maka sun shafe ka ta hanyar cutarwa gare ka saboda ka kan gare musu na ka sai suka zautar da kai ka zautu li ka iyaha saboda yadda ka zanto wato ainihin mai zagi gare su an gane ku kala sai ce inni usmidullah ne ina sanya Allah ya zama shaida alayya kan abin da nake faɗa wata du ko kuma ku zama shaida cewa anni bari'un mimma tusrifuna min duni lalle ni na ranka daga dukkan abin da kuke bauta sama ba Allah min duni faki duni jami'an kuma ku taru ku da allolin naka allolin naku ku yi mun dabara da kaidi ihtalu fi halaki ku kulla dukkan wata hila wajen halakar da ni jami'an gaba ɗayan ku antum wa usanukum sun mala tunzirun sannan kar ku yi mun jinkiri daidai da minti daya ma'ana inda suke ne allolin ku ne suke cutarwa to na kalubalanta allolin naku in sun isa su kashe nan umuta su taru gaba ɗaya ku da su ku zautar da ni ku haukatar da ni ku sa ma in mutu ma in lalace yanzu ina ƙara tabbatar muku na barranta na kangare musu ba ruwa na da su in cutarwa da amfanarwa na hannun su cutar da ni wannan da cikin kalubale da za ka yi wa abokin adawa in ya yi tattauna abin da yake ganin yamlikun nafa wa wasu yana mallaka cutarwa da amfanarwa ta ka cutar na bugare masa ya cutar da ni ya sa. ya kwana biyu kwana uku kwana hudu na faɗa masa bakar magana bai cutar da ni ba a ke ba da iko ba da haka kai ma in ka barci ba zai cutar da ni ba dan da yana da iko da ya cutar da ni ina ba za mu fahimta kaga waɗanda suke ganin wannan arzikawa wani yan an yi da shi kuma za a talauce wani kuma yan an bijire masa kuma za a lalace za a balo za a shiga uku za a shiga halin wayo ne ya to wannan wani ba a suna dubban mutane da suka kangare masa ba su da adalci suna ci suna sha suna yin sutura suna shiga mota suna gina gidaje suna zuwa umara suna zuwa aikin haji suna yin komai kuma sun kangare masa kuma ba sa tare da shi kuma sun kuma sun kuma kangarewa ko babu abin da ya faru a ashe ba da iko cutar wakil to dan me kai sai a razanar da kai a in ka rabu da su zaka lalace a to mu da muka rabu da su ba mu da muka rabu da su ba me ya faru ba abin da ya faru ba kuma abin da zai faru kuma mun yi shelanta ba ruwan mu da su mu muna tare da Allah muna tare da manzon Allah mu muna tare da Qur'ani muna tare da hadisi duk wanda yake tare da Qur'ani da hadisi muna tare da shi ɗari bisa ɗari wanda ba ruwan shi da Qur'ani ba ruwan shi da hadisi ba ruwan mu da shi da mala Abdul Wahab lakum dinukum waliy dini kaga in aka haka ba abin zai duk wanda yake jin wannan tasiri ya talautar ya arzuta ya kashe ya raya ba Allah ba to sai ka faɗa masa ka yawa wannan din gashi annabi hude ce faki duni jami'an ka tara su duka da wancan din da wancan din da na din da na yanzu da farkon su da karshen su duk da hada su gaba ɗaya faki duni jami'an ku yi mun kaidi da makaru da makirci ku yi mun duk abin da za ku mun na kiti titi sun ba da tun zuru kar ku saurara mun sai ka bi inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah lalle ni na doka daga Allah ne ni kadai rabbi wa rabbukum ubangiji da kuma ubangiji mahalicci na mahalicci ma min dabbat babu wata dabba ta dibbu alal ardi zaka ce ta dibbu ba ta dubbu ba saboda digar fi'ili mudha'afi wanda yake sulasi an gane ko to zaka auna ka gani idan ya zanto muta'addi ne to yana cikin babu yaqulu ba ala yaqulu an gane ko ba min nasara yanzu yansuru ala wazri fa ya yaqulu in ya zanto kuma lazimi ne wato kenan yana cikin wazanin ya yaf'ilu an gane ko fa'ala yaf'ilu ala wazanin daraba yadribu ma'ana tadibbu kaga fili ne mutum lazim ba muta'addi ba da ka san tadibbu amma idan aka ce madda mudari din sai ya muddu saboda filin muta'addi ne sai zanto min ba babu nasara yanzu ai garazin ku kenan ana fara ga'idar larabci sai ku ji shi kenan mutum فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصر babu wata dabba da ke lallabe a bankasa idan an ce dabba ya shafi duk abin da ke bankasa mutum ne aldan ne dabbobi ne masu kaba biyu ne saboda lafazin dabba ya shafi duk halittu da ke bankasa bi dalilin kaulihi ta'ala fi suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halitta kowace dabba da ruwa sai ce faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba wato akwai mai jan ciki akwai mai tafiya akan kafa biyu akwai mai tafiya akan kafa hudu wannan sun suka fi yawa ko su aka fi yawan gani to akwai wanda suke tafiya akan kafa hudu shida akwai wanda kafa hudu sun fi shida to dan ba ta aka za a kawo su gaba da sai aka ce ya khuluqu Allahu ma yadda ya ta ta komai da wanda ba an bata inna Allah ala kulli shay'in kaga aka ce dabba dan Allah maka dabba ya kace ma min dabba ba wani halitta da ke tafiya a ban kasa illa huwa akhidhu ba sai sai Allah ya zama shine mai rike bina sai ya da zan kwanta Mana ubangiji ta Allah ke kula da wannan halittar ai malikuha wa sahiruha shine mamallakin ta shine mai rinjaye a kanta wala nafa wala darra illa bi izni ba cuta ba amfani sai inda izinin ubangiji wa fassal lafiyatu bi dhikri an an ce lafiya aka ambace ta ita kadai لأن من أخذ بناصيته يكون في ذلك الدون من أخذ بناصيته دون wanda aka rike zankonsa to yana kafin kaskanci ma'ana in an fita Allah na rike da zankon kowace halitta ma'ana kowace halitta ta hata tsari da ana tana karkashin rinjayen ubangiji da gudanar wata in rabbi ala siratul mustaqim lalle ubangiji na ya dauki bayanin tafarki ba za ka ba ala siratul mustaqim ma'ana ubangiji na yana kan tafarki madadi a ubangiji na ya dauki nauyin bayanin tafarki madadin kamar yadda ce wa ala allahi qasd sabil ai akhadha al ahda ala nafsihi an yubayyana qasd sabil inna rabbi ala siratin mustaqim ai akhadha allahu al ahda ala nafsihi an yubayyana siratal mustaqim Allah ya ci wa kansa alkawalin zai bayyana tafarki madadin ta hanyar wahayin da ya sauka shine ma'anar inna rabbi ala siratin sai ce فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم فإن تولوا إذا كنت جوية بايا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وحقيقة لا رجعنا إسر مكو أبين لأكا يقول دوا غريبكم ويستقلب ربي قوم غيره وبنجي كما zai mai gurbin ku da waɗansu wanda ba ku ba in dai mu kun ganta ne kamar yadda Allah ce wa in tawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kamar yadda yake man yartar da minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu zuwa yastakhlif rabbi qauman ghayrakum ubangiji zai mai gurbin ku da wadansu ba ku ba wala tadurrunahu shay'a ku din ko ba za ku tutar da Allah komai ba bi israki kuma idan kun yi shirka in rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyo ne akan kowane irin abu yana lura da kowane irin sai ولما فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ أنا مريد يا جماعة يا فتكر يا فتا يا فتا تكير tunda ba su faɗa abin da suke da me ya faru azaba ce za ta wannan ba ja amruna nadaina huda yayin da al'amarin mai zo na azaba sai muka samar da annabi nuhu annabi hudu kai wallazina amanu ma'ahu tare da wanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da wata rahama ta musamman daga wajen wa nadaina mun samar da su min azabil ghaliz daga azaba wanda take mai mai saurare na iya cewa an ambaci samarwa har sau biyu dan hudan wallazina amanu aka kuma cewa wa nadaina kina akwai takrara a cikin zancen maimai cikin zancen shine ma dai fal injabul awwal min al-azab ad-dunyawi wato samarwa ta farko daga azabar duniya kenan wa huwa ribul mazkuratu fi qawli wato azabar duniya da aka halakar da mutanen sa da ita ita ce iska da aka turo musu wanda Allah ya ambace ta cikin fadin su sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatal far'a ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعله كالرميم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين iska ce mai tsanani aka tuno musu har tsawon mako guda yini takwas dare bakwai haka wannan iska ce tana turo ta ragargaza su ta lalata su ta daidaita su aka waye gari ba komai sai kan wayan gidajen su sun riga sun zama ko bai shine azabar da aka musu to wannan tsamarwa ta farko da aka ce an tsamar da annabi Nuhu da wanda suka yi imani shi tsamarwa daga azabar duniya wa huwa rihum mansur ruwa ake ni fa asabahum tabihatul arbiya'i li samalin baqina min shawwal wannan iska ta zo musu ne ta garin ranar laraba wato takwas ga watan shawwal ko kuma kwanaki takwas na karshe cikin shawwal wa kana yadkhulu min amsil wahid wa yakhruju min dubrihi iskan idan yazo sai ya shiga ta hancin mutum ya fito ta dubura fa yarfa'uhu fil jawi iskan ya daga mutum sama fa yusqitu ala al ardi ya jeho shi kasa fasta ta tartau adahu gaba daya gaban sai a daddace kai dan hannun dama tan hannun hagu tan gudu wal injab tsani amma tsamarwa ta biyu ne cewa najina min azabil qalil ay min daga azaban lahira kenan amma yace da bi limami tahaqqan li wuqihi ولذلك وصفه بالشدة ده حتى من عذاب غليظ سيكون يجب وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وتلك آد وتنكم قبيلة آدوات كتنكوش ma'ana labarin ta har yanzu bai limazi ga tattan kabilar inda ta rayu waɗansu malaman suka ce tilka ɗan nan isharatun ila asari ishara ne zuwa ga gidajensu da suka yi saura har yanzu dan Allah ce fa asbahu la yura illa masakin suna nan a wurin da ake kira al-ahsar wajen kasar Yaman kenan واذكر أخا آدم ne أنزل قومه بالأحقاب الأحقاب لا يكون وليني وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم zuwa ta. أجيب ko قوة ذلك ذاك wa تلك آدم aika gidajen su kan fasihu fil ardi ku tafi cikin kasa wanzuru ilaiha ku je ku ta kallon gidaje summa wasafa ahwalahum fa qala ya Allah ya ambaci halayen da suka san Allah da su ce hadu bi ayati rabbi adawa sun yi musu game da ayoyin ubangiji wa asau rusulahu sun saba manzanninsa jam'un li anna man asa rasulan asa jami'ar rusul ai sai rusul ba a ce rasul ba saboda wanda ya wa manzo ɗaya kamar ya wa duka jumi'a an yi jam'in kalmar ne da man asa rasulan asa jami'a rusul wanda ya saba manzo ɗaya ya saba duka lijirakihim fi asali ma ja'u bihi wa wajibi saboda sun yi tarayya cikin tauhidi da shirka kare da sai kare da mutane wattaba'u amra kulli jabbarin alim sun yi biyayya ga umarnin dukkan wani wanda ke jabbar mai girman kai alim mai kuma taurin kai mu'anidul lil haqqi bi ra'sa'ihim dukan wani mai kin gaskiya cikin shugabannin su shi suka yi wa biyayya so kan garewa annabi hudu alaihi sai ayat ta utbi'u fi hadhihi dunya lahnatan wa yawmal qiyamah ala على بعدا لعاد قوم هود وأتبعوا أمري بيتيس في هذه الدنيا أنا لا والدنيا لعنة لعنة معنى أن تيني مسوى أن الدنيا من الناس لأنت المتاني كنا دكا ونممني إذا يدريهم كن يدسكوا أن هود سيا الله ودرجة أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هكذا أن الله رأى أمري بيتيس لأنت على رؤوس الخلائق a farfajiyar kiyama bayan an riga an tara na farko da na ƙarshe kowa zai Allah wadai da mugun halin su ala Allah ta saurara rabu inna adan kafaru rabbahum lalle adawa sun kafirce ma ubangiji ala ku saurara ku bu'dan li'adin qaumi hud ne santa din kai tabbata ga adawa mutanen annabi wallahi anaka hiyal ibadu an rahma idan an ce la'anta ne santar da mutum daga rahama wal halal da jefa cikin halaka wa qawluhu ala bu'dan li'ad takrarun li'annahu bi ma'anar la'an an maimaita kalmar ala ala hasu biyu kafin a ce godan da adin kami hud dan saboda ana nufin la'anta ne wal fa'idatu fihi dilalatun ala nihayati ta'kid fa'idar da ke cikin wannan alarabce shine kaiwa makura wajen tauhidin zance da karfafa shi wa innahum kanu muttaqina laha wato muttaqina laha sun sun kasance sun cancanta la'anta din bi sababi isyanihim amra Allah saboda yadda suka saba umarnin Allah wa tasdibin rusul da kuma yadda suka kare ta manzanni wa tibai amri kulli dabbarin ali da kuma biyayya ga dukkan al'amari na umarni na wani dabbar mai girman kai ani ko mai taurin kai mu'anidin lil haq wanda yake gaskiya min wasa'ihim wanda kuma mabiya ko ko shugabanni abin da muka faɗa da dare Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya wa salamu alaikum za anta tambaya daya sai kuma faɗakarwa daya sai jawabi da ya tambaya ta farko wata yar uwa ta rubuto take cewa ni dai sabuwar ɗaliba ce dangane da sauraron wannan karatu kuma kan ji a cikin karatun ana ta yawan cewa bid'a bid'a to ni ban san menene bid'a din ba da haka nake neman ƙarin bayani to idan an ce bid'a wato aikata wani abu da sunan addini kuma abin baya cikin addini din mutum ya aikata wani abu da sunan addini da neman lada a wurin ubangiji yayin da abin baya cikin addini ko dai baya cikin addini gaba ɗayansa irin wannan shi ake kira bid'a hakikiya ko kuma akwai abin a addinance amma siffar da kai abin a kai wannan siffar babu ita cikin addini wannan ita ce ake kira bid'a idafiyya kamar da Abu Isa haka Katibi yayi bayani lalla dalla cikin littafin sa al-Ittisab an gane ko da haka wannan shine bid'a duk abin da mutum zai aiwatar cikin addini da sunan neman lada a wurin ubangiji babban abin da ake bukata abin ta bangare biyu za a kalle ki bangare na farko shar'antuwar abin addini cewa addini ya yarda da ki ibada ki bangare na biyu siffar da ka aiwatar da wannan abin kai kaifiya din da kai siffa ce salo ne wanda ibada addini ya yarda da idan ka dauko wani abin da ba addini ba kuma ka mayar da shi cewa in ka yi shi kana da lada ibada ce ka ga ya zama bid'a ke in kuma ka dauki abin da yake lalle akwai cikin addini amma sai kai shi a wata siffa taka ta karan kanka ba siffa ko salon da addinin yace ba to wannan abin ba ya zama bid'a kasancewarsa shari'a ne daban kasancewarsa yanzu siffar da kai shi akai ba ta addini ba ce to kaga shi ya mai da shi bid'a alal misali addu'a ibada ce Allah ya umarni da ita wa qad rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhila ubangijin ku ya ce ku roke nan an samu ud'uni asrib lakum ku roke ni zan an samu sai kuma yace innal ladzina yastakbiruna an ibadati bai ce bai innal ladzina yastakbiruna an du'ai sai aka canja lafazin daga da addu'a ya zama mai ibada dan a nuna sai ita kanta addu'a din roban Allah mai matsayin sa ibada to sai ka zo ka kawo wani sabon salo cikin roƙon Allah zaka sauke Qur'ani ko zaka karanta idawaka ko zaka karanta tabara ko idawaka dubu daya kuma idan ka karanta sai kayan ka yanka dabba kana itikadin sai in an yi haka ne za a ci nasarar an roƙon kaga wannan shine bid'a ina fata mun fahimta salan da ka gawo ita addu'ar akwai ta musulunci amma abubuwan da ka kewaye addu'ar da su sai suka mai da ita bid'a to haka duka ibadoji idan mutum ya ba su wata sufa wata ba addini ya tsaro ta ba to shi ma ya cikin bid'a ne ina fata mun fahimta kaga alal misali zikiri an ce ayi zikiri kuma zikiri yana da matukar falla har manzon Allah ke kwatanta wanda baya zikiri da mai yi bambancin su kamar rayayye ne da matacce shi mai yin zikiri shine rayayye wanda bayan zikiri shine matacce to amma idan ka zo salon da zaka yi zikirin nan akai da lafazan da zaka yi amfani da su wajen zikirin dole su zanto cewa annabi ya koyar da su idan ka dauko sabon salo na zikiri wanda Allah bai san da shi ba babu shi cikin qur'ani ko hadisi kai kadai ka fahimto kayanka ba a qur'ani ba a hadisi ba to wannan sai a ce masa suna bid'a kamar yanzu wanda zai zo yayi zikiri da kalma daya yana Allahu Allahu Allahu ko kuma yake cewa Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu Ar-Rahmanu ko Al-Gabbaru Al-Gabbaru Al-Gabbaru kaga da Allahu da Ar-Rahman da Al-Gabbar dukkan su min asma'illahi al-husna sunaye ne na Allah shin amma annabi ya koyar da cewa in ka tashi zikiri ka yi mufradi lafazi mufradi a'a cikin sunnar annabi duk wanda zai faɗa ma gaskiya ba zai ha'ince ka ba a ilimi zai nuna maka cewa duk zikirin da annabi ya koyar zaka samu jumlan jumla ce cikakkiya ko dai jumla ismiya ko fi'iliya amma ya kawo kalima mufrada yo kalima mufrada dama ba a kiranta da suna zance yanzu kai baka yi zance ba ina fata an fahimta domin zance yana gina wani da kalmomi biyu zuwa me zuwa abin da ya saba kalma ɗaya ba zance bane duk masu karanta larabci sun san wannan to lokacin da kace ar-rahmanu ar-rahmanu ko Allahu Allahu ba zance kai ba baka ce komai ba domin ka ambaci Allah ne baka kushe shi ba amma ko baka yabe shi ba ina fata mai da ambatan kawai kai mutum ne zai ce assalamu alaikum zaidu sai yi shuru zaka to me faru da ya yi rai ya mutu mai kyauta ne malawaci ne amma zai ce da kan mai kyauta ne mun fahimci yayi ne yayi fadi Allahu ghafurun kaga jumla ce cikakkiya Allah mai yawan gafara ne Allahu qadirun ala kulli shay'in Allah mai iko ne kan komai kaga duk wannan jumla ce amma Allahu kawai ba jumla bace ba da haka ba zikiri bane ba dan zikiri dole sai ya zama jumla shi za duk zikirin da annabi ya koyar jumla ce to idan kai irin wannan zikirin na kalma daya sai a ce mutum yayi bid'a a asali wanda bai sani ba sai ga kai ibada amma kasancewa siffar da lafazin da kai amfani da shi ba wanda shari'a ta koyar bane mutum sai a ce kai bid'a tare da fatan kin fahimta wannan kuma yana cewa da Allah yana so a yi wa ƴan uwa nasiha game da idan an fito da Qur'ani za a raba wajen karatu sai a yi ta kokowa wannan kan mun sha mun sha fadakarwa bai dace ba wallahi ni ina ganin abin kunya ne a zo za a yi tafsiri wa baka zo da Qur'ani ba kana kokowa sai ka karbi masallaci kuma yan an gama ko kunya baka ji kuma ka ajiye kuma ka ma'ana ba za ka sake duba ayoyin ba sai an sake dawo ba alakar ka da qur'ani kenan in sati mai zuwa ba ai tafsiri ba kuma kai ma kuma ba ruwanka da qur'ani sai wani sati in an yi hutun azumi kai ma ka tafi hutun azumi wannan abin kunya ne wani abin da kake kalwa da shi in dai har ka kai matakin ilimin da ka iya bude tafsirin kana bi a abin kunya da ake baka da duk mai fasaha mai dabara cikin ɗalibai wanda shine zai zo da littafin sa in an tashi cikin daren nan duk yadda za a yi sai ya je ya ware minti 30 ya yi bitar abin da aka yi kadai yana tuno me aka faɗa yana ƙara rikewa sha Allah idan kai wa ɗaya kashi sa'a za ka yi ta biyu ta uku sai ka fahimci wani abu sabo wanda malamin da ya koya ma tafsirin ba bai faɗe ki ba da ya zo ya wuce da haka ake zama gwani a tafsirin amma in ka tsaya kullum tafsirin ka nan gurin an je littafi ka zo ka dauka an babu kuma kai ma babu in an zo raba ba ka samu ba ka samu ba yanzu zaka iya tafsiri kullum sai ka dan saurare har ka mutu kana saurare kai ba za ka fa'idan sarbo rana tarbiyyar musulunci so ake duk wanda ya zo makaranta yin shekara biyu uku hudu biyar yana zuwa makaranta to shi ma ya kafa yar karama ko da ba ta wannan girma ba ko da cikin gidansa da yake da matarsa da ƴaƴansa ko da shi da makwabtansa amma kai kana zuwa makaranta ba baka annabi ta li ballighi shahidu minkum al-ghaib wanda yake ne isarwa ne wanda baya to kai baka isarwa ka ji baka isarwa ya kamata mu kiyaye wannan da Allah a dina kowa yanzu to abun kunya ne ma ne ga mutane wai suna kowa haka wajen karɓar Qur'ani kaga masu hima duk da Qur'ani su ke zuwa idan su Allah ba da lada ko kana ko ko na masallatin ne abinda nake so in faɗa karfi ne abinda na faɗa da zuwa a hudubar jami'a a hudubar juma'a nake so in ke mana fi a dunkule cikin kalmomi kaɗan kalma ta farko kowa ya san cewa an yi rigingimu a Lagos tsakanin yan OPC da yan uwan da yan mu da ake kira Hausa Fulani ko in ce musulmi mazaunata tun litinin aka fara har zuwa jiya alhamis da asuba jiya alhamis da asuba kamar ba gwamnati a kasar ana ta kashe mutanen mu babu da babu da an kashe mutane an kona musu gidaje an yi fyaɗe ga mata an yi kowane irin nau'i da cin mutunci an kona motoci na mutanen mu musulmi irin na daukan kaya nan trailers manya manya da tankokin daukan mai wajen 300 da wani abu haka kawai ba su da wani laifin komai sai dan su musulmi ne ba yan Lagos ne ba saboda waɗansu yan dabar Lagos yan banza ba su yarda da zaman su ba kai ka ce babu gwamnati a kasar yan sanda suna nan gwamnatin jihar Lagos suna nan kuma a gidan wani jirgin Lagos aka kira mutanen nan da aika da sulhu kana a tayar da rigima sarkin Hausawa ya je sarkin Inyamurai ya je dukkan waɗansu shugabannin kabilu sun je yan ofisi sun ka zo wajen kowa ya sa hannu kan za a zauna lafiya yan ofisi suka ce ba za su sa hannu ba kuma shugaban sai ya tashi ya fita kuma ba a yi masa komai ba kuma daga gidan gwamnati suka zo suka karkace mutane sai da sai kace adadin da suke jin ya ake su haka sannan da ya ga dama sannan yayi magana cewa yan sanda su fito kan manyan tituna har yanzu a lunguna hatta cikin jiya da daddare muna da labarin an kashe muna mutane domin yan sanda akan manyan titi suke ba sa shiga lunguna har yanzu cikin dan nan an ce maka ana kashe mutane mu kashe mutane ba ka da wani abu ne ilimi ne tabbatar ma an daina babu kuma waɗanda suke da ruwa da tafiya cikin wannan al'amari farko dai gwamnatin tarayya ta Obasanjo domin shi da kansa yazo yana cewa duk jihar da aka kasa zamun zaman lafiya a ciki zai garkama mata dokar ta baci ma'anar kafa mata dokar ta baci a cire gwamnan a kore shi a sanya soja har kafin lokacin da a sake zaɓe gashi an yi a Lagos babu abin da kuma yana ji yana gani ba shugaban kasa a duniya da za a yi wani abu a yanki na kasarsa a ce an yi awa hudu ko biyar ana tashi hankali bai sani ba amma a yi kwana ɗaiɗai har kwana uku yinin litinin gaba ɗaya yinin talata yinin laraba har zuwa jiya alhamis har yanzu ana yi a cikin gaban kasa mai sani ta ga hankali ba zai yi na biyu bola ige ministan shari'a na tarayya kowa ya san babban baki musulmi da musulunci aka kai shi lalata laifa yanzu aka kai shi nan gurin hikimar kai shi nan dama dan irin wannan yan ta'addan ba ya za a hukunta shi tunda shine ministan shari'a mutum na uku ministan yan sanda major general retired Jamie Bowen wani babban arne wanda a tarihin arnan middle belt ba a taba samun mukin musulunci da irinsa dan jihar kogi ne shi ne ba ke kafa 'yan ƙananan ƙabilunsa cewa su asalinsu ma ba 'yan arewa ba ne yarabawa ne su don haka su za su koma can da da haka je ba shi wannan matsayin da ya karkace mutane na uku Alhaji Muslihu Smith Inspector General na Police wanda a bara lokacin da aka yi rikicin shagamu da Lagos daukan da aka yi aka bayar da shi Lagos din da zama wai dan ya gyara Lagos to gashi yana cikin Lagos da abubuwan da suke faruwa ba abin da aka yi na hudu kenan na biyar shugaban kungiyar OPC ko da ke an ce an kama shi an ce an kama shi amma ba yi kama shi bane ba yanke masa hukuncin kisa shine abin da zamu ji cewa eh an yi wani abu na shida daga cikin waɗanda tabbas suna da hannu a ciki Mr. Abraham Adesanya na bakwai gwamnan jihar Lagos Bola Tinubu domin duk wannan yan ofisi din yan ta'addan gwamnatin jihar Lagos sai take ba su makamu kuma ita take ba su mafaka na bakwai gwamnatin jihar Oyo Alhaji Lam Adikina wanda shi da kwana-kwanan nan Janar Buhari ya je wajensa saboda yadda ake kashe fulani makiyaya a jihar sa kwace musu shanunsu da ya je ya faɗa masa don ya ɗauki wani wata a kai Buhari yana gama maganarsa abin da ya ce da shi shi yanzu abin da yake damun sa waɗansu tsofaffin shugabannin kasar nan wanda suke nema su tayar da hankali a ƙasa Obasan jama'a ya biki ranar yanki ya gayyace su sun zuwa amma dangane da kashe makiyaya fulani da ake yi wanda suke kiwon dabbobi ba ke komai ba kuma kwana kwanan nan shugaban majalisar wakilan tarayya gali na abba ya kai ziyara jihar dan ta'aziyar wani dan majalisa da ya mutu da ya nemi je ga gwamnan dan kai masa ziyara ta ban girma ce ba zai gaisu ba saboda musulmi ne saboda dan arewa ne saboda yana kalubalantar ubasan kuma shi ne wanda ya lafi takobin cewa batun shari'a ba zai ƙetara ya je kasar yarabawa ba in shi yana da rai kuma duk shari'a da ake karya ake ai su ma musulmi ne wai musulmi ne ba alhaji ne ba alladhi lam abaykina to waɗannan mutane mu ji a jikin mu cewa su suka sha jinin yan uwanmu ko musamman irin su Bola Ige irin su Abraham Adesanya irin su gwamna Bola Tinubu ni a fahimta ta duk musulmin da ya gansu ya samu damar ya kashe su bai kashe su ma yayi sako dan arna ne yan ta'adda ne yan daba ne jinin su ya halatta tun da sun yi umarni an kace yan uwan mutum ba wani ɓata lokaci mu ɗauka tare da mu cewa waɗannan gawa ne yayin da duk muka samu dama a kansu kuma kar mu ɗauka mun yi sabo wai dan mun kashe waɗannan arnan bakakin arna irin su bola ige su abraham adesanya su wannan shugabannin ofisi su waɗannan duk wanda ma kashe kar mu ɗauka cewa ma mun yi sabo ibada muka yi dan bayan ɗoriyar su arna ne kuma ƴan ta'adda ne kuma sun cancanci kisa dan su ma sun yi kisa Ga ka'ida ko musulmi ya kisa sai an kace kuma wallahi ba za a zauna lafiya ba in ba mun tura waɗansu in yakin sun kuru sun yanko kawunan waɗannan ba Allah wallahi in ana so a zauna lafiya a Lagos sai an yanko kawunan waɗannan Allah ina faɗa mun gaskiya tsakanin da Allah da rashin mutunci yayi yawa rashin arziki yayi yawa saboda haka muna kira ga gwamnonin mu na arewa tunda maganar an ce akwai arewanci a mun da akwai arewancin akwai kuma musulunci a mu muna bangaren musulunci amma su tun da yan arewanci ne muna kira ga gwamnonin mu na arewa gwamnoni ta cewa ana kalubalantar arewan ne gaba ɗaya muna jira mu ga me za su yi abin da ake yi in su ba su tashi sun ɗauki wani mataki ba wanda zai hana faruwar irin wannan nan gaba a kowace a ba ma a Lagos ba to abinda wannan ke nufi sun kasa mu mu tashi mu dauki mataki kuma wallahi idan musulmi muka ce za mu tashi mu ɗauki mataki za mu dama kasar da gaba ɗaya idan ya so ku ne za ku yi hasarar mukamanku na gwamna sojoji su zo su harbe da wa su fati mulkin ba abin da ya mana zafi mu dai za mu yi musulunci ko za a mutu haka muna kiransu da gaggawa su ɗauki mataki demokarasi aka ce ana yi yaya waɗansu kawai yan daba ɗan iska su ce ba wanda zai zauna a Lagos su yayin da mutanen su suke zauna a kowane ƙauyukan mu a dukkan garurukan mu a dukkanin unguwannin mu su ce ba za zauna a Lagos ba saboda haka dole ne gwamnonin nan shakara su yi wani abu wallahi ni dai na riga na san akwai ire-ire na ni yanzu na fito fili ne sauran suna nan a ƙasa ko abin da suke kullawa wallahi idan ba a yi wani abu ba to ba za a yi bala'i Allah ba lallai sai an mutu lallai sai an yi rugumuti wallahi dole a yi wani abu ba za mu taɓa yi da wannan ba cin mutuncin yayi yawa mutum wajen dubu aka ce kuma an yi magana cewa ya magana ce ba ta da alaka da addini a fito mutum a yanka shi a kofar masallaci limamin masallaci irin yadda ake yanka akuya a mayanka wai kuma ku ce wai ba ruwan magana da addini yayi magana ce ta kabilanci ba za mu taɓa yarda da wannan ba kowa rai ɗaya gari ba mai rai biyu kuma ya danganta in kai ne ka shambace ne ko na shambace ka ko nukiliya ce auren ka in kana barci na shambace ka kafin ka danna botin din zan iya yanka ka an riga an gama kuma sai dai wani ba kai ba sai da uwarka ta haifo ni abin da na riga na imani da shi dole ne sai mun tashi mun zama yan ta'adda yan rigima Allah wallahi wani tsoro a taba ku ce ibadur rahmani allazina yamshuna alal ardi duk ta wuce fa akwai wannan ibadur rahmanin akwai su amma ba a irin yanzu ba a yanzu fa in qatalukum faqatuluhum ka'idar famanni tada alaikum fatadu alaihi bi misli ma tada alaikum wallahi fatadu alaihi duk wanda ya ketara muku iyaka ku ketara masa shine magana amma maganar wai ibadur rahmani ka daka kwanta kai barci kana cikin abin nan mu kan muna nan a fa in qatalukum faqatuluhum suratul baqara ce madaniya ce ba a shafe ta ba ibadur rahman kuma dai makkiya ce ba ta muka an shafe ba amma ka sani mai ce an san da ita kuma aka ce fa in lukum baqatu an san da ita din kuma aka ce fa in qatalukum faqatu saboda haka gwamnoni ta tara tashi wani abu da samu uba san Obasanjo a bincika idan ya hauka ce to a cire shi wani ya <laughs> idan ya sai ya sauka wani kuma idan kuka yi haka ba mu kuka yi wa gata ba demokarasi din da kuke bota kuka yi wa gata mu ba ruwan mu wallahi yau ma a tada rigima demokarasi din ta lalace ba abin da ya dame mu ku ne kuke bota demokarasi sai ku yi abin da za ku yi mata gata ta cigaba da dorewa in ba haka ba sai a tayar da rigima kowa ya kasa soja su karba ba abin da ya dame mu mu dai abin da muka riga muka sani in mun rayu zamu ba Allah in ko mun mutu kuma za mu yi shahada insha Allah wannan kawai muka sani ba san wani zance na uku ba ba mu da wata ajanda ta tara motoci da gidaje ku ne kuke da wannan da haka sai ku tsaya ku yi abin da zai kamace ku na biyu sarakunan mu ɗazu zuna faɗa kanana kuma yanzu ma zan sake faɗa sarkin musulmi na sokoto sarkin kano alhaji dr ado bayero yahun Barno, sarkin gwandu sarkin zaria katsina daura haɗejiya gumal da dukkan wata masarauta ta musulmi wanda zai karɓi tuta shehu usmanu waɗanda musulunci shine gatansu yaya za a kace 'ya'yanku, kannanku talakawanku wanda su ne ku ba ku ne su ba dan idan babu su ku babu ku amma ku in babu ku su suna nan sai a naɗa 'ya'yanku a ci gaba mu talakawan mu ne ku sarakuna in babu mu wa za ku mulka to ya za a kashe mutanen ku kujuru ya za a yayyanka mutanen ku ana musu yankan rago ku shiru wallahi idan kuka yi shiru ku kare martabar gidajen ku ba mun san babu wani gida daga cikin gidajen sarautar mu na musulmi ba sai sai an samu wani gawurtaccen mai tarihi da inda zamanin sa ne da ba za a yi wannan cin kashin ba to abin da muke so kowane sarki maimaita tarihin kakanninsa mana ya maimaita tarihin kakanninsa ya kare mutuncin addininsa jama'arsa ku tsaya ku yi taro na gaggawa ku yi taro na gaggawa ba na munafunci ba ku je ku samu Obasanjo ajandar ku shine duk wata mota da aka kona da wani kanti da aka kona sai an biya diya da kuɗin gwamnatin jihar Legas ba da kuɗin gwamnatin tarayya ba dai idan an biya da kuɗin gwamnatin tarayya an cuce mu muna da rabo amma a biya da kuɗin gwamnatin jihar Legas a biya da na jihar Ogun Osun Ondo on Odo wani OO da za a biya a biya da shi amma ba da kuɗin gwamnatin tarayya ba wannan kawai za a yi ku yadda ku ce idan ba